wurin da aka sabke mutanen da suka baro ƙauyukansu da ke kallacin gidan rediyon karkara na sakwara wani gida ne mai faɗin murabba'in metar kimanin 800 wannan haraba ana kyautar zaton cewa ta wani haifaffen garin ne da ke rayuwa a birnin yamai isar mu a garin a ranar litinin 17 ga watan mai ta yi daidai da ziyarar sarakunan kanton ɗin sakwara da na anzuru da suka yi tattake don kwantar da hankulan bakin nasu dr musa sadu shine sarkin kanton ɗin sakwara mun roƙa kuma muna tsammanin gwamnati ta ɗauki matakai don zaman lafiya lafiya ya dawo a cikin jihar Tilaberi. Proje da sauran waɗanda suke nan jami'an kiwon lafiya da suke ɗauka ɗawane waɗanda ba su lafiya da mata masu juna biyu duka abin da mutum yake ji kar ya ɓoye musu don su san maganin da za su ba mutum. Da kuka zo nan yankin sakwara ku ɗauka tamkar anzuru kuke ne. A gajiye saboda cin zarafin da aka yi musu da kuma wahalhalun da suka fuskanta kan hanya waɗannan mutanen da suka baro muhallansu na buƙatar a kula da lafiyarsu ƙungiyar kofi mai zaman kanta da ke aiki a jihar Tilibiri. Tuni ta tura wata tawagar ma'aikatar lafiya a sansanin. Gozi Ibrahim shine shugaban tawagar. Yanzu haka a wannan sansanin mutanen da suka baro su na sakwara muna da asibiti na tafi da gidanka da ya kumshi jami'in jiya da ungozama da jami'in asibiti mai kula da kwakwalwa. Ungozama tana kula da masu juna biyu shi kuma jami'in kwakwalwa yana kokarin kula da duka abin da ya shafi damuwar mutanen kuna sane muna cikin halin corona kenan an ɗauki ƙwarar matakai na kariya Dangace da sauran cututtuka da ake ɗauka muna da jami'an kiwon lafiya da suke aiki daga nasa bangare sarkin kanton ɗan anzuru ya isar da godiya ga al'ummar sakwara saboda ƙoƙarin da suka yi tare da yin kira ga talakawansa da su mutunta umarni da ka'idodin tafiyar da kyakkyawar makwabtaka lallai kun gwada mana cewa mu da ku duka ɗaya ne abin da muke kira gare ku ya kamata mutunan da kake tare da shi ka kiyaye saba masa har ka tafiyar tafiyarka wajen da aka bamu mutanen da suka je tilabiri ba su samu haka ba inda ake son mutum can yake tafiya mun gode wa sarki da kokarin da ya nuna wa al'ummar ƙasata allah dai ya saka masa da mafificin alkhairi